jama'a assalamu alaikum warahmatullah a yau nasiha ce na zo a takaice yar karamar nasiha ce ga matan da suka daɗe ba su yi aure ba ko kuma suke matsayin zawarawa auren su ya mutu wanda yake musabbabi rayuwar aure kamar yadda kuka sani rayuwa ce ta ibada ba ra'ayinki bane ba ra'ayinsa bane a'a muna da wani irin littafi da Allah madaukakin sarki wa'ana wasu dokoki da ya gindaya mana wanda yake a ciki muna wasa da su kawai tunanin wasu daga ciki kawai da an yi auren business ne ko kuma kawai da an sadu shi ne kawai an ji daɗi ba wasu haƙoƙi da Allah maɗaukakin sarki da ya ɗora mana mu maza su kuma matan sai su yi gaban kansu miji bai isa ya ce bari ki bari ba bai isa ya ce zauna nan ki zauna ba za ki je unguwa za ki je gidanku abin takaici ma wai har a wayi gari ka ga cewa mace tana gidanta wai iyaye mata wai uwa ce za ta yi controlling ɗin kewarta uwa ce za ta zaɓi inda yarta take so ta zauna bayan an yi aure wallahi kuskure ne ku ji tsoron Allah yana muku nasiha masu irin wannan ɗabi'a da ku ji tsoron Allah a dukkanin al'amuran da kuke yi babban takaici wai sai a waye gari uwa ta ce ita ce za ta kashe auren ɗiyarta kawai saboda selfish interest ɗinta babu laifin tsaye babu na zaune wa iyazu billahi ko kuma a ce wai a'a matarka ta je gida uwa ta waye gari ta ce wai ta rike ta ba za ta dawo ba ta manta da haƙƙin Allah madaukakin sarki da ya ɗora a wuyanta na aure idan aka bakki da wannan haƙƙin kawai na aure wanda yake haƙƙin mijinta da yake wuyanta shi kaɗai ya ishe ki ya hana ki kwanciyar kabari zunubin da ke ciki kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ubangiji Allah ya shirye mu da ni da ku gaba daya kuma ya ɗora mu a hanya madaidaiciya so ga wannan nake jan hankali iyaye mata ku ji tsoron Allah ku koya wa 'ya'yanku mata jin tsoron Allah sannan ku ɗora su a hanya da ta dace akan turba ta koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin wani al'amari idan ya rincaɓe muna da mafita tun daga Alƙur'ani tun daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai fiƙihu na malamai watan ijtima'ul ulama'u salihin sun kawo kowace irin matsala kuma a kowane zamani don haka addinin mu wayayyen addini ne addinin mu addini ne da yake yaƙi da san zuciya ba komai ke kawo irin wannan ibtila'in da musiba ba shine son zuciya Allah ka shirye mu ka hana mu son zuciya idan muka ɗauka menene son zuciya son zuciya shine mummunan abu da kuma selfish interest abin da ranka yake so ko ya zama mai kyau ko mara kyau to ku sani ku sani dukkanin wanda ya fi son zuciya za ta ajiye shi tashar nadama ne akan kowane abu domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai a cikin alkur'ani mai girma Allah yana gaya mana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yandiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya furci da san zuciyarsa dukkanin abin da ya aiwatar abin da Allah ya aiko shi da shi ne aka saukar masa da shi to ya zama wajibi duk wanda ya imani da Allah da manzonsa ya yi imani da alkur'ani mai girma kada mu kafurcewa wannan aya domin shi ƙur'ani dukkanin abin da ya zo da shi imani ake ba ka ɗauko wani sashi ba ka bar wani sashi ba haka addini ya ce ba wannan 'yan nasiha ce kaɗan na baku kyauta idan allah ya sa kun ji za ta yi muku amfani da ni da ku gaba ɗaya allah ya shirye mu allah ya gafarta mana kuma allah ya yafe mana kurakuranmu jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah